a zahirin gaskiya a fuska ta shari'a kuma idan ka dubi ita kanta kotun da sauransu akwai kotu ta ƙarshe wanda wani ɗan takarar zama shugaban jami'an ne ya kara kukan da ya shi ne an tauye masa haƙƙinsa na mutum saboda ya je siyan fom kuma ya cancanta a siyan masa da fom kuma sannan aka hana shi kotu ta ba da hukunci kan wannan tsarin kansa saboda damar da yake da ita matsayinsa ɗan ƙasa na ɗan jam'iyya ta ce to ko a siyar masa da fom a convention kuma idan ba a bashi fom ba kar a wannan convention din kaga wannan kuskure ne bai kamata a ce shugabanci jam'iyyu irin wanda suke neman shugabanci na ƙasa suna wulakanta hukunci da kotu ba don abin da suke faruwa wato shi yasa kotunan ba a ganin su da mutunci mutumin da yake neman yau yau pdp tana so ta da mulki a zaɓe ta kotu ta bada oda abin da ya kamata ku yi sai ku bi wannan odar kuka bi wannan odar sai ku zo ku yi convention ɗin da ya kamata amma an ba ku oda kun ce ba za ku ba kuma sai kuke ku mulki ƙasa tun ma kafin ku mulki ƙasan kun fara kira da kuskure ne kuma abin da yake mai da Najeriya ba shine ba ma martaba kotuna ba ma martaba dokoki. To amma barista ba a ganin cewar kila shi wannan ɗan takara da ya nemi ya takara kila a su ka'idoji da bai cika ba ne shi ba a ainihin sai da mishi da wannan shi fom ɗin na takarar ba? to ai kamata su koma kotu su gafa da cewa abin da ya sa ba mu siyar musu ranar saboda bici ka'ida ba amma ni magana da nake anan shine kuskure ne kotu ta bada doka kai ka ce ba za ka bi dokar nan da kotu ta faɗa ba ni shine magana ta kuskure ne kuma shine yake kawo mana matsala kasan nan because babu wanda yake son bin doka ga doka ta mutum yanzu a kasan nan talaka ne ya za ga cewar su kuma wannan kotun da suka je wadda ta ba da damar su je su yi wannan taro nasu sun yi amfani da wannan damar da kotu ta bada za a iya cewa kuma wannan shi ma ba wata kotu ce ta ba da wannan sakamakon ba Wato matsala ce da muke fama da ita a tsarin shari'o'in Najeriya. Kotunanmu suna da matsala. Kuma su 'yan siyasa bai kamata su ringa ingiza wannan matsala ba. Kamata su yi amfani da karfin da suke da shi na mulki a warware matsalolin da suka addabi kotunan Najeriya. an daɗe ana samun wannan matsalar kotu ta ba da oda wata ta warware wata ta ba da oda wata ware. ni abin da isa na damu da irin wannan shine to mutum ne ya kai kara ta musamman cewa yana da wata dama tasa a gane akwai bambanci tsakanin mai bi ko hukuma ta kai kara da kuma mutumin ya ɗauki kara shi da kansa ya kai ta a matsayin shi na ɗan kasa kamata a saurari abin da ya kai shi kotu kuma a je kotu na ai ba ci a ga karku convention ba ai sun ba da oda in na karanta abin da ya yes ku ba shi fam ya cike zai takara yanzu za a iya cewa yanzu wannan shi sabon shugaba da aka zaba na jam'iyyar ya zama na kenan dan amshin shata ne shi ba wani shugaba ne mai cikakken iko ba kenan eh ba na tsammani idan an je kotu kotun za ta bar wannan zaben da aka yi ba zai yi so ta ce kar ku yi so idan an koma gabanta ina tabbatar ma da cewa za ta rushe wannan zabuka da aka yi so da an yi wannan zaɓe ne a bisa karya odar kotu da ta bayar to wannan za a iya cewa hmm. kenan ko da jam'iyyar nan ta shiga cikin takara a zaɓe mai zuwa za ta iya samun matsala ko da a ce ta iya cin zaɓe wannan zai iya sa kotu ta kwace zaɓe daga hannunta kenan ba na tsammanin ma wannan shugabancin zai ja wannan jami'ar zuwa wani takar wannan convention din sai an an sake shi Allah mai yau da gobe sarki a hadin jallagwani taimaka mu ga na shari'a to mata